منأي كما سناد da azaba استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ya kai wannan manzo ka nema musu gafara ko kar ka nema musu da za ka nema musu ita sau saba'in to duk da yawanta ba za ta kai su zuwa ga gafarar Allah ba saboda sun kafircewa Allah da manzansa Allah baya datar da waɗanda suka fita daga